demokradiyya a yau. Cikin shirin ta ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kai Najeriya ta cutar da kiristocin ƙasar, abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Babbar ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya kan ta zargi Amurka da iza wutar bambancin addini da na kabilanci sakamakon ziyarar da sakataren harkokin wajen na Amurka John Kerry ya kai ƙasar, inda ya da zango a fadar mai alfarma sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar na uku. Ga shimfidar da Nasiru Adamu Leka ya haɗa mana a kai. We are under necessity to do it. It is not to impress anybody. Shugaban majami'ar Baptist ta Najeriya Rabaran Asufo Ayokulle wanda shine sabon shugaban kungiyar Kiristoci ta Najeriya kan da sunansa ya kara tambari bayan kushe ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kawo Najeriya inda har ziyarci Sokoto da gana da Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar kan lamuran yaƙi da ta'adda da ke fakewa da sunan musulunci. Rabaran Ayokulle ya nuna damuwa da rashin ganawa da shi da John Kerry yi wanda dama hakan baya tsarin ziyarar. A tabaronsa tun da ya gana da sarkin musulmi to ya zama wajibi ko mai muhimmanci ya gana da shi a matsayinsa na wakili ko sarkin mabiya mabiya addinin Kirista a Najeriya. Ta zargi John Kerry da haɗa kai da musulmi da hakan ya nuna wariya ga mabiya addinin Kirista. Kazalika hakan kungiyar ta ce ya tabbatar da zargin sakatare Kerry da shugaban Obama sun mara wa Buhari baya ya zama shugaban Najeriya a babban zaben kasar bara. Tsohon jami'i a helkwatar kan Fasto Simon Dolly ba haka yake ganin lamarin ba. Domin shi John Kerry ya zo kwanakin baya ya je Lagos ya je wasu wurare masa uku kenan ya zo ya je gefen arewa ne saboda damuwoyin da ake samu ta gefen Boko Haram da sauransu. Ni ban gan abin da zai zama fara damuwa kan wannan maganar ba shashi john kelly krista ne mutum da aka yi a sokoto aka ce wai da kirista ma da musulmi aka yi mutum da su sai dai yana da kyau a cin da ya zo tun da ka san maganar addini wani abu ne wanda is very sensitive ya kamata a ce in ya ganin shugaban shi musulmi ya gama na addinin krista Kaftin Bala Jibrin dan jam'iyyar APC ne ya fassara lamarin a bangarensa na siyasa. Su fa Amurkawa bari ka ji ba ruwansu da wani magana kai mai addinin ka. Interest din su Najeriya ta zauna lafiya. In Najeriya ta zauna lafiya abubuwan su da za su tafi na neman arzikin su. Malaman Islama irin su shek Yakubu Musa Hassan Katsina sun ce ziyarar ba wariya a cikin ta. Idan ka ce kai shugaban kan ne dole sai ya je ya kai maka ziyara. Shin kan ake zargi a duniya da ta'addanci ko musulmai ake zargi zargi da ta'addanci waɗanda ke ta'addanci a najeriya da sunan kanta suke yi da sunan christianity ko kuma suna yi ne da sunan musulunci duk da san cewa musulunci ya baranta gare su idan har ya zo ne a kan ya za a yi a magance ta'addanci da sauransu. Shin jakadancin Amurka a Najeriya kamar yadda jaridar Vanga ta ruwaito ya ce babu wata manufar wariya ga mabiya addinin Kirista kan ziyarar. Kan haka ne muka tuntuɓi masanin kimiyyar siyasa a jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'id Ahmed Dukawa don jin yadda suke kallon wannan takaddamar da ziyarar da sakataren harkokin na wajen Amurka ya kai Najeriya. Saboda haka sarkin musulmi har yanzu shine wato babban hoto ko wakili na wannan daular duk da cewar wato an yi mulkin mallaka kuma an dawo yancin kai to amma al'ummar arewacin najeriya suna tane da wannan shugabancin kuma kiristocin da suke da kyakkyawa fahimta sun san an yi wannan daular kuma sun zauna lafiya a cikinta kuma suna kallon sarkin musulmi a matsayin shugaba ah, wannan abin da ya faru kenan har zuwa jamhuriya ta farko da suka zauna suka shugabanci arewacin najeriya duk kiristan da yake arewacin ya najeriya yana kallon su a matsayin shugabanni na siyasa ba na addini ba saboda haka dan yau wani shugaba daga turai ko amerika ya zo ya gana da sarkin musulmi ya kamata a kalli wannan dangantakar ta siyasa wacce waɗannan da suka yi magana ba su ba sannan kuma ba su kalli maslahar da ake magana a kanta ba maslahar nan ita ce ana fama da wani rikici da ake kiransa na boko haram sannan kuma an yadda cewar waɗanda suke rikicin nan suna kiran kansu musulmi saboda haka duk wanda yake son in ba da gudunmawa a kawo ƙarshen rikicin nan wanda duk kiristan da yake da hankali a najeriya yana son a kawo ƙarshen wannan rikicin to dan an ga shugaban musulmi wanda ake sa ran za a iya samun wata maslaha ta kansa babu dalilin da zai sa wani kirista ya ce ya yi magana to sannan kuma za ka iya kallon abin ta wato wata fuskar idan ka kalle shi a addinan can wato akwai matsaloli guda biyu su wasu daga cikin shugabancin kiristoci a najeriya suna ɗauka cewar su yi hamayya da duk wani abu na musulunci kamar shi ne shugabancin kiristoci saboda haka abin nan yana da kyau ba shi da kyau sun fahimce shi ba su fahimce shi ba za su yi hamayya da shi don kiristocin najeriya ta ɗauka suna wakiltar su. wannan wani ciwo ne ne zaman kansa sai kuma abu na biyu wato yadda wasu daga cikin shugabannin addini da na musulmi da na kirista suke amfani da addini wajen siyasarsu ka ga mutum idan siyasarsu ta haɗa shi da ɗan uwansa na ɗaya addinin alal misali kiristan da yake so isai da musulmi sai je cikin kiristoci ya nuna cewa wannan musulmin kasu damu nasu ne shi ma musulmin kuma da yake son isai da wani kirista a cikin musulmi sai iki haɗi naɗa masa suna na musulmi ko na hausawa na fulani da makamantansu duk akan kokarin a yaudari mutane a nuna musu a sayar musu da wani ɗan takara da mm. sunan addini mm. wanda wannan shi ma wata matsala ce wata ma wata matsala ce mai zaman kanta da ya kamata 'yan siyasar najeriya su san fari wato komai daren dadewa al'ummar najeriya za su gane mm. kuma kuma za su tozarta in aka gane aka daina shiga wannan tarkon nasu. Ko ana samun wannan matsala a bangarorin duka biyu. lokacin da za a zaɓi Jonathan. Eh, hmm. Dukkan gwamnoni musulmi na arewa da suka goyi bayan takararsa a 2011 a zaɓen fidda ɗan takara na jam'iyyar PDP bayan da ya kada waɗanda suke ba sauran 'yan takara. nan da nan sauran gwamnoni nan aka yi lakaba eh, musu sunaye na kirista a ce masa reverend father ana tutura sakonnin text ana ta bata su a gefen kirista shugaban kan wanda yi wannan magana ya nuna cewa dan me keri zai gana da gwamnonin arewacin najeriya gwamnoni da ya gana da su gwamnoni biyar ne me yake haifar da wannan kuma me yasa ha yanzu siyasar addinin take ci a ƙasa kamar najeriya shekaru kusan 60 da samun 'yancin kai har yanzu dai zai sake baka amsa cewar wato akwai ci da addini a gurin mutane da yawa da su shugabannin addinin da suke son su cimma burin siyasa da kuma su 'yan siyasar su ma da suke son su cimma burin su dai na hankalin da ake musu amma in ba haka ba ya ishi duk wani kirista najeriya wato ya nuna cewar bai amince ba kamar yadda na samu labarin waɗansu sun nuna ɗin to ya kamata a ce yawancin kiristoci sun nuna ba su amince da wannan maganar ba domin babu wata ƙasa da za a bada misali a duniyan nan da amerika ta je ta taimaka aka musuluntar da ita babu wata ƙasa ma kai da amerika ta taimaka aka yanto ta daga ƙarƙashin mulkin waɗanda suke kiristoci amma kana da misalin ƙasashen da suke an yanto su daga ƙarƙashin mulkin musulmi kana da sudan ta kudu da aka ciro ta daga cikin sudan saboda musulmi sun fi yawa kana da east timor wadda aka ciro ta daga ƙarƙashin indonesia amma babu wata ƙasa da za ka nuna a duniya ka ce gashi saboda haka su waɗanda suka yi magana sun san haka amma Dr. Duka wasu na iya cewa ai misali Amurka ta taimaka yankin Kosovo a kasar Yugoslavia lokacin da Clinton yake mulki su ma suka samu kansu suka aka yanto su ala misali suka samu kasa daga karkashin waɗanda suke mafiya yawa kiristoci. Bayan yaushe bayan da aka gama zubar da jini kuma ya tabbata cewa ko sun goyi baya ko ba su goyi baya ba waɗannan ƙasashen sai sun kwaci kansu. saboda aka suka yi wuf suka nuna goyon bayan don kada su asarar siyasarsu. Masu haro da haka Allah kamu karshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasiru Adamu Hilikaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa da kuma Chubahiro Diodone wadda ya daidai da sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.